sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan fasahar dashen ciki da ake kira IVF ko kuma in vitro fertilization wadda ke ci gaba da samun karbuwa tsakanin ma'aurata a sassan duniya musamman ga matan da ke fuskantar matsalar ɗaukar ciki. wasu alkalima sun nuna yadda zuwa yanzu aka haifi yaran da yawansu ya haura miliyan goma sha biyu ta hanyar amfani da fasahar ta ibf a sassan duniya ciki kuwa har da wasu fiye da dubu goma sha biyar a najeriya waɗanda aka yi da shansu a asibitoci 130 da talatin da ke sassan ƙasar Allah hakan ya sanya mutuntuɓar ƙwararren likita a wannan fanni dr chris danga na asibitin nisa a abuja fadar gwamnatin kasar wanda ya yi mana ƙarin bayani kan yadda ake amfani da wannan fasaha wajen dashen cikin ivf dai to bambancin ivf da kuma na natural conception lokacin ciki aka nan shine komai da komai na ivf ana yin shi a waje ne har tsawon kwana uku ko zuwa kwana biyar kafin a mai da shi a ciki so maniyi namiji da kuma kwan na mace akan haɗa su haka a waje a kyankyasa su a saka shi a cikin wani abu ana kiran shi incubator wanda yana na yana kamar mahaifan kenan tsawon kwanaki uku ko kuma zuwa kwana biyar kafin a mayar mata ba bambanci ko kaɗan bambanci kawai shine maniyi da kuma kwayan da Allah ya yi saboda in namiji ya haɗu matan shi su haɗu a cikin abin da ake kiran fallopian tube sai su kyankyasa sai su dawo cikin mahaifa sai su shirya a cikin ciki to shine akwai akwai kila akwai dan wani matsala haka nan wanda shi maniyi ba zai iya samun kwayan ba in kwayan ta sauka a cikin fallopian tube dinnan da suke saboda kila akwai dan blockage ko kuma akwai dan wani cuta kan da ba zai sa su haɗu ba wanga shi sa mutum zai zai cire mani na shi sannan a waje sai ta kuma mace kuma a ja kwanta in ta gama shan magani a cire kwanta haka nan a cikin dan tiyata ba wani abu mai zafi bane sai a hada su tare ba bambanci don ba su likitocin da suke aikin nan ba wanda ya sai sa wani rai a cikin halittar da Allah ya yi a shekarar 1978 ne aka faro amfani da wannan fasaha ta IVF wadda tuni ta fara samun karbuwa a sassa daban-daban sai dai har zuwa yanzu akwai karancin amanna da ita musamman a Najeriya Najeriya. Batun da Dr. Chris ke cewa hatta tsakanin likitoci akwai bambancin wannan fahimta. Lallai kam irin mutane ba su yarda da shi hakan nan ba. Ko likitoci ma tsakanin mu akwai nan su wanda ba su karba ba suna ce karya ne suna ce karya ne. Amma yanzu abun ya bayyano. Lallai kam da kuma wahalar da muke samu shi ne ma couples su yarda ma cewa suna da suna da challenge na fertility. Tun ba wajen mazan ba amma sai daga baya don yawancin clinic namu mata ke zuwa maza mazajen su ba su sun su zo sai dai ko su gan cewa mu Allah ba su aihuwa ba sai su aure mata na biyu sai su auri mace na biyu su a su gance wakila na mace na ɗayan take da masala amma lokacin ba a karba ko kaɗan akwai kunya amma yanzu daban ne yanzu yanzu ma ba a kai ba kunya suna murnan cewa bayan shekaru da shekaru cikin aure ba yara sun zo sun IVF sun samu yara so yanzu an karba an karba wanga abun cikin cikin society cikin jama'a yanzu nan ba wani damuwa to lokacin da muka fara dai zai iya kirgawa mutane guda biyu muka fara da sai kuma bayan watanni haka mun kun samu guda shida sai bayan shekara biyu haka nan da aka zo aka gan cewa mun samu farko kuma bibi namu na IVF kuma lahiya lawa take ko yana nan Najeriya gan ko akwai matsala amma da aka ganta cewa normal ba damuwa sai mutane suka fara samun na confidence suna zuwa sai abun ya zo karu daga 20 zuwa 50 daga 50 lokacin kenan domin na tuna cewa daga mu sai wani waje a center Lagos to yanzu Dubai ne kuma muna cikin kirgawa har yanzu yanzu dai an karba kuma mutane na nan da yawa yanzu IVF centers da muka fara da guda biyu guda uku a cikin Najeriya yanzu sun fi sun fi 200 Hajiya Khairat Suleiman uwa ce da ta samu haihuwa ta hanyar wannan fasaha ta IBF bayan shafi tsawon shekaru tana neman haihuwa ta kuma yi mana ƙarin bayani kan yadda fasahar ta taimaka mata. Gaskiya wannan IVF da aka fito da shi ni ba abin da zan ce daga farko dai muna jin labarin shi muna ta ganin abin kamar wani iri amma ashe wani abun sai ka samu kanka a wannan situation din. A gaskiya wannan na ji daɗin ta kwarai da gaske ta taimaka min kunci da nake ciki na fita daga ciki daga yan uwa da abokan arziki balle dangin miji da ba a magana alhamdulillah wannan kimiyya ne da ta fita da ni na yi ta na ji daɗin ta na samu ƴaƴana yanzu haka ina cikin kwanciyar hankali da ni da iyalina gaba ɗaya ni ta fama shekara da shekara shekaru dan na sha fama daga gurin jama'a gaba ɗaya wanda suka manta cewa shi wannan aihuwa na Allah ne amma farko fitowar wannan kimiyyar da muna ta gani za a kai wannan abun amma ashe sauki ne Allah ya kawo mana ita saboda haka ina kira ga duk wanda yake da wannan irin matsala ya je asibiti a duba shi a gaya mishi me ya kamata ya yi da ikon Allah ko bayi da shi Allah zai bashi yanda zai Allah zai bashi mafita amma gaskiya ne tsada amma kuma akwai mafita. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa a da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai Duk da yadda galibi bangaren maza ke nuna turjiya wajen amfani da wannan fasaha ta IBF a mafiya yawan lokuta idan an samu matsalar ta rashin haihuwa, amma wani mahaifi Malam Nasir Sa'ad na ganin ko shakka babu amfani da fasahar ba ta da wani aibu matukar bukata za ta biya. Ni na ganin duk wani abu wanda yake irin wannan matukar an tabbatar da cewa halattacce ne to ai ba dalilin da zai sa ba za ka iya rungumarsa ba domin ai taimaka taimakawa ce ta a tabbatar da cewa haihuwar da ake nema ta samu watakila mace ce take yawan bari ko kuma ana ta samun matsala wajen zaman da a cikin mahaifarta to in za a kai shi wani waje a tana na shi ya iya nuna a haife shi to kaga ai ba hana abu ne To duk da yadda ake da tarin iyalai da ke neman haihuwa haikan har yanzu masana na ganin amfani da wannan fasaha wajen samun haihuwa ba abu ne da mai karamin karfi ka iya yi ba. musamman a Najeriya lura da makudan kudaden da ake kashewa wajen wannan dashi inda wasu alkalma kan ce akan kashe kudin da yawan su ya kama daga miliyan guda zuwa uku har ma fiye. goken da muka gabatar ga Dr. Chris Danga ga kuma abin da yake cewa. Kowa da kowa samu da ake faruwa yanzu na Najeriya komai da komai don komai da komai da ake a cikin IVF ko kai ko ruwan ma ko ruwan da ake amfani shi a cikin tiyata don a kinkisan kwai ma ana kawo shi daga kasan waje ne ba abin da ake yi shi a Najeriya. So saboda haka nan kudin karuwa yake inda cikin abun da muke samu a Najeriya ne ka ganin local ne so sai ka shirya amma inda Allah taimake mu a Najeriya yanzu nan banda private clinic akwai government hospital wanda su ma suna dan sauki kaɗan tunda gwamnati ta ta saka ta saka dan kananan kuɗin a cikin wanda ba za su caji mutane da ya kamar da private suke caji mutane ba kamar tallafi kenan amma akwai bambanci kuma gaskiya kuma abun da an gaya mutane shine inda har kana nan da ranka kuma kana da niyya cewa kana son wannan abu lalle ban ka bi taimakon zai iya zuwa akwai dan su ma wani lokaci wadansu asibitin da ke hada mutane ana wani bonanza haka nan don a sauka da kuɗin sosai in ka je ka yi kiyin ciki haka nan ka samu sakila ka samu sa'a so shawara da zan ba mutane shine in dai har kana neman aihuwa ko kai namiji ko kai na mace in ba ku je asibiti ku an dube ku ba za ku iya ce kai ne da lahi ko kuma mace mai lahi ko kuma namiji mai lahi ba. kalaman dr chris zangake kenan kwararre a fannin dashen ciki da ake kira ibf ko kuma in vitro fertilization. mun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su kai co a gaida likita bokan turai a da sosai na ce a gaida likita bokan turai a da sosai To madalla duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya a madadin ku masu saurari da wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar kana daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azuma Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya. thank you